Jama'a barkanku da warhaka. Ga takaitattun labaran duniya na yau. Za mu fara a Sabiya inda Novak Djokovic ɗan wasan tennis na duniya ya kamu da cutar coronavirus bayan ya shiga jerin wasannin tennis da ya shirya a Sabiya da Croatia. A Malawi, mutane sun sake jefa kuri'unsu a ranar Talata a karo na biyu cikin kusan shekara guda don zaben sabon shugaba. Barmuleka Yemen, ƙungiyar 'yan awaren Houthi da ke alaƙa da Iran suka harba makamai masu linzami da ƙananan jirage marasa matuki zuwa babban birnin Riyadh inda suka auna ma'aikatan ma'aikatar tsaro da sansanin soji a nan amurka kuma masu zanga-zanga sun ci gaba da kasancewa a dandalin lafayette da ke washington dc kusa da fadar white house bayan wani yunkuri na cire mutum-mutumin andrew jackson daga karshe a saudi arabia aikin hajji wanda yake samun halartar musulmai miliyan biyu da rabi daga faɗin duniya za a gudanar da aikin ne wannan shekara bisa wasu shari'un in ji ministocin saudiya yau talata takaitattun labaran duniya ne yau kenan